Mai sauraro Assalamu alaikum kana tare da Nura Ado Suleiman cikin shirin mu zagaye duniya daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda aka saba, shirin da yana waiwayar wasu daga cikin muhimman lamuran da suka wakana ne a makon da muka yi bankwana da shi. daga cikinsu kuma shirin ya waiwayi halin da ake ciki a zirin gaza inda isra'ila ke ci gaba da kai hare-haren ramuwar gayya kan farmakin da hamas ta kai mata a farkon watan nan sai kuma najeriya inda kotun koli ta yi watsi da kararrakin manyan jam'iyyun adawa na pdp da kuma leba tare da tabbatar da zaben shugaban kasar bola ahmad tinubu a jamhuriyar nijar an cika watanni uku da juyin mulki da sojoji suka yi waɗannan da wasu ƙarin labarin na tafe cikin shirin na zagaye duniya. rundunar sojin isra'ila ta ce dakarunta sun kai farmaki ta ƙasa na wucin gadi a arewacin zirin gaza cikin daren ranar alhamis ɗin da ta gabata inda har suka yi aron gama da mayakan hamas a matsayin sharar fagen shirinta na ƙaddamar da gagarumin farmakin murkushe ƙungiyar Ga rahoton Michael Kudisin. Wannan samame da Isra'ila ta kai cikin zirin Gaza ta ƙasa na zuwa ne bayan kusan makonni biyu da ta shafe tana lugudan wuta a kan yankin. Lamarin da ya sanarin mutuwar dubban mutane tare da ɗaiɗaita sama da miliyan ɗaya a wannan ɗan ƙaramin ziri mai yawan al'umma. a yayin da isra'ila ke ci gaba da ruwan wuta a yankin na falastinu a alhamis din nan jagororin kasashen larabawa suka yi tarayya wajen roƙon a tsagaita wuta don kawo ƙarshen hukumar da fararen hula ke sha tun bayan da isra'ila ta musu ƙawanya biyo bayan harin da hamas ta kai mata a ranar bakwai ga watan oktoba abinci ruwa da magunguna sun fara yankewa mazauna wannan yankin kuma ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya suna fuskantar matsalar rashin man fetur da za su ci gaba da ayyukan jinkai ma'aikatar lafiya ta zirin gaza ta ce mutane dubu bakwai ne suka mutu sakamakon waɗannan hare-hare da isra'ila ke kaiwa yankin abin da ke nuni da cewa tun da aka fara wannan rikici tsakanin falastinu da isra'ila gwamman shekaru da suka wuce ba a taɓa samun adadi da mamata irin wannan ba To a tsakiyar makon da ya gabata, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake gazawa wajen ɗaukar mataki kan rikicin Isra'ila da Hamas. duk da tsanantar tashin hankali da kuma rasa rayukan falasɗinawa a zirin gaza ahmad abba na ɗauke da ƙarin bayani a ranar laraba ce ƙasashen rasha da china suka ki amincewa da ƙudirin da amurka ta gabatar wanda ya bukaci tsagaita wuta domin ba da damar kai kayan agaji da kare fararen hula da kuma dakatar da baiwa ƙungiyar hamas da sauran ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a zirin gaza makamai saboda rashin gamsuwarsu da tanadi da ke cikin ƙudirin. wanda bai ɗauke da wata manufa ta hana Isra'ila ci gaba da kisan bayan Allah, illa iyaka tsagaita wuta na wani ɗan lokaci don kai kayan agaji, yayin da wanda rashen ta gabatar ya gaza samun isasshen magoya baya. Amurka ta yi watsi da daftarin farko da aka gabatar a ƙarshen mako, wanda jami'an diflomasiyya suka bayyana karɓuwarsu game da gazawarta wajen shawo kan yadda lamarin ke shafan fararen hula. da kuma tsayawa kai da fata da Amurkan ta yi na cewa Isra'ila na da 'yancin kare kanta. Mambobi goma ne suka kada kuri'ar amincewa da ƙudurin yayin da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ƙi amincewa, sannan Brazil da Mozambique suka ƙaurace. To ranar Alhamis ɗin da ta gabata, gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya suka gudanar da taron manema labarai a Abuja inda suka yi Allah wadai da hararen da Isra'ila ke kaiwa kan fararen hula a ziran Gaza da sunan ƙoƙarin murƙushe mayakan Hamas. Kwamrat Nasir Kura, guda daga cikin jagororin gamayyar ƙungiyoyin fararen hular, ya yi mana ƙarin bayani kan taron nasu. Na farko daga gida mun yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta fito karara kamar inda ta saba yi a baya sai Allah wadare da wannan cin zali wannan yaƙi na ƙare dangi da Isra'ila da Yahudawa suka ɗauka domin su cutar da al'ummar Falasɗinu domin su karɓe musu su ka gado. ɗaya kenan na biyu mun kuma yi magana a kan cewa ya kamata Najeriya ta gane cewa ta baya ta 'yan dabaru da ake yi Isra'ila tana turo ƙungiyarta ta tsaro ta ta ƙasa da ƙasa tana neman su nemi su cusa ra'ayi na addini ga mu'yansu 'yan Najeriya da ba su fahimci abin da yake akwai ba. Wanda mu matsayin Najeriya a in aka santa tun daga lokacin da aka samu 'yancin kai. Najeriya tana da matsayi a <clears throat> Africa Loan Alignment domin tabbatar da hakkin da kuma kare mutuncin baƙaƙen fata na Afirka ta kudu lokacin da tura 'yan mulkin mallaka da wariyar launin fata suke wannan ba mu sa addini ba ba mu sa kuma wani ba illa iyaka yaƙi da zalunci da wannan yanayi a irin makamancin wannan da yanzu yahuda suke wa larabawa to wannan shi abin da muke kira ga gwamnatin najeriya da kuma ke fito ke allah wadai da abubuwan da suka wannan ƙasa take yi da goyon bayan kasar amurka comrade nasir kura guda daga cikin jagororin gamayyar kungiyoyin fararen hula a najeriya cikin makon da muka yi bankwana da shi a ranar alhamis kotun kolin najeriya ta tabbatar da zaben shugaban kasar bola ahmad tinubu a zaben da aka yi a watan fabrairun da ya gabata alkalai bakwai karkashin jagorancin mai shari'a john okoro ne suka yi watsi da kararrakin 'yan takarar jam'iyyar pdp da leba wato atiku abubakar da kuma peter obi jim kaɗan bayan tabbatar da zaben nasa da kotun da ake wa taken daga ke sai allah ya isa ta yi shugaban najeriya ya bayyana gamsuwarsa da hukuncin hukuncin kotun koli ya kawo ƙarshen duk wani rudani da wasu ke haifarwa ta hanyar kitsa kusin wila Ƙage da kuma ƙarairayin da aka rika yadawa a kafafen yada labarai da sauran wasu kafofin kotu ta nuna da gaske take wajen kare doka da kuma yi wa 'yan najeriya adalci ba tare da la'akari da bambancin addini ƙabila ta dai sauran wasu bambance-bambance ba uh, regardless of uh, ethnic religious or any other biases To sai dai a ɓangaren PDP hukuncin kotun kolin da ba komai yake nunawa ba face rashin darajar demokuraɗiyya kamar yadda tsohon sakataren jam'iyyar ta PDP sanata Umar Tsauri ya bayyana. Abun da za mu ce shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don an yi sitting precedence ɗin da ba za a yi sustaining nashi ba a nan gaba. duk abun da aka gwada a cikin wannan hukunci ya gwada cewa dimokuraɗiyya a najeriya suna ne labari ake a tarihin najeriya dai duk da cewar sai da bangaren adawa ya kalubalanci kusan kowane sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa da ya gabata a kotu ba a taɓa samun lokacin da aka soke zaben shugaban ƙasar da ya nasara ba tun bayan komawa ga mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 To yanzu kuma sai batun tattalin arziki a Najeriya inda darajar naira ke ci gaba da faduwa a kasuwannin canjin kudaden kasashen ƙetare. Abin da yasa a karon farko aka sayar da dalar Amurka guda kan sama da naira dubu Lamarin da ya haifar da matsaloli ga jama'a da kuma masu kamfanoni da masana'antu. Yayin da gwamnatin ƙasar ke ci gaba da ɗaukar alƙawuran shawo kan matsalar. Dangane da wannan Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da masanin tattalin arziki Dr. Kasimu Garba Kurfi. Me ya kawo wannan mummunar faduwar darajar Naira a Najeriya? Abin da ya kawo shi shine gwamnati ta aiwatar da shirin da bata shirya ba. Wato a daidaita canji ya zama bai ɗaya. Duk ƙasashen duniya suna yin wannan bayan sun dauna sun lissafi sun gano nawa ake bukata kuma nawa za su je su nemo daga ƙasar waje su aje kafin a shiga wannan shirin. So ƙasar mu kawai sai ta shiga wannan shirin ba tare da tayi wancan lissafin ba. Wannan kuma shine sai ya sa kawai farashin na ta tafiya daga mm. ɗari shida yanzu an wuce dubu kuma sai Allah kaɗai ya san inda za a tsaya. Na biyu kuma abubuwa biyu ne muke samun dala nan ƙasa. Na farko shine ɗanyen mai. Ɗanyen man da ganga miliyan biyu muke saida. Aka koma ƙasa da miliyan ɗaya. to yanzu ya kai miliyan ɗaya da ɗari biyar alhamdulillah amma dai ana son ƙari aƙalla a kai miliyan biyu kayan mu fara samun haske akan wani al'amarin na uku kuma su ne nigerian in to waɗanda suke nan dole ne sai ka ba su wato abin da ake cewa kamar inseto wanda zai ƙara ba su ƙarshen gwiwa su sako kuɗaɗensu kuma ba a yi shi ba gwamnati ta sanar da cewa nan da 'yan makonni masu zuwa masu zuba jari daga ƙasashen ƙetare za su kawo sama da dala biliyan goma domin ceto naira kai kuɗinka ne za ka zo ka saka duk waɗannan maganganu da suke mu gani a ƙasa baka da ƙasar da za ta shigo maka da dala bayan dalar da kake da ita wadda ake ce ma reserve kullum tana yin ƙasa sannan ɗimbin kuɗin muna kashe sama da dala biliyan biyu da rabi don biyan kuɗin ruwa kaɗai to dala biliyan nawa ke gare mu so waɗannan abubuwan duk suna ƙara sa wanda ke waje ji tsoro sannan ga hauhawar farashi yanzu ana magana 26.7 wane ne zai dauko dala shi ya shigo ƙasar da ke hauhawar farashi ya kai 26 zuwa 30 dakta Kasim Garba Kurfi mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana Ta yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda aka cika watanni uku da juyin mulkin da sojoji suka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin shugaba muhammad bazum Murtala Adamu ya duba mana halin da ake ciki a wannan rahoto. A duka alamu akwai rina a kaba abinda ya haifar da cece kuce tsakanin shugabannin gwamnatin sojin da kungiyar ECOWAS da ke samun goyon bayan wasu kasashe yammacin duniya da ke neman hambararren shugaban kasar ya dawo kan karagar mulki. Ko me ya kawo tseko kan dawo da demokradiyya a kasar? Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero a jihar Kano yana mai cewa. Kusan duk inda aka samu juyin mulki, za ka ga sojojin sun ɗauki ah, tsawon lokaci kuma daga ƙarshe wannan tsawon lokacin zai ba su ce sun kawo tsare-tsare na yadda za a gudanar da demokradiyya ɗin kuma daga ƙarshe su kansu sai su zama farar hula su shiga zaben. 'yan kasar da yana cigaba da bayyana ra'ayinsu kan halin da suke ciki malam canka shaibu cewa abin da zaka sa bakin ma ya zama abin nema babu asibiti babu magani babu ruwan sha abincin ci ya zama abin wahala kuɗi ba ya yawo. Shi kuwa Yakuba Umar mai gizawa kiraye ga hukumomi masu faɗa a ji na kasashen duniya da ECOWAS da su zauna a teburin sulhu da sojojin. Kiran mu shine kungiyar ECOWAS da su hukumomin mulkin soja na Nijar da suka wani wannan juyin mulki da su duba Allah su duba Annabi su zauna a teburin sulhu. Murtala Adamu Lagos RFI. To a jamhuriyar ta Nijar, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Amnesty International da kuma Human Rights Watch sun yi kira ga hukumomin mulkin sojin kasar da su saki jami'an gwamnatin muhammad bazum da suke ci gaba da tsarewa ba bisa ka'ida ba inda suka bukaci sabbin shugabannin da su bi tafarkin doka game da duk wani abu da za su yi a ƙasar. Ga rahoton ka misali. A cewar ƙungiyoyin na Amnesty International da kuma Human Rights Watch, jami'an gwamnatin Muhammad bazum da suka hada da shi kansa da iyalinsa da wasu ministocinsa ne hukumomin mulkin sojin ke ci gaba da tsarewa ba bisa ka'ida ba. shugaban wani kawancin kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar Garba Anda Musa ya nuna damuwa kan lamarin. A ribi kima ɗan adam duk abin da za a yi a yi shi dangance da abin da dokokin ƙasa sun ka gindaya. Shi ma a nasa ɓangaren shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Rodat Lawal Sallau Tsayyabu ya ce suna da yaƙinin za a samu sauyi kan wannan lamari. to muna tsammanin jijoji za su sauraron su idan ana tunguma su da wani abu sai a je a yi maya ta shari'a gaskiya ta hito a bannan aikin jarida ma manyan kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ɗin na duniya sun nuna damuwa inda suka zargi magabatan na musgunawa 'yan jarida lamarin da sakataren yada labarai na kungiyar 'yan jaridan kasar suleiman bra ya tabbatar ko da yake ya ce an fara samun sauyi kiraye-kirayen da muka yi ta yi ga su sabbin hukumomi ya sa tun daga wannan lokacin da an samu canji 'yan jaridu suna aikin su babu wani matsaloli irin wannan A kwanakin baya dai an yi wata hira a gidan talabijin ɗin ƙasar da shugaban mulkin sojin Janar chani abdulrahman inda ya ce babu wata bita da ƙulli da ake wa jami'an tsohuwar gwamnatin don haka ya bada tabbacin gudanar da ayyukansu ta hanyar doka da kuma mutunta haƙƙin ɗan adam. To yanzu kuma sai Mali inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sauya jadawalin ficewa daga ƙasar ta hanyar gaggauta shirin janye dakaranta waɗanda ke aikin wanzar da zaman lafiya. Janyewan dakarun na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira MINUSMA da ta janyo fargabar ta'azzara rikici a yankin tsakanin dakarun gwamnati da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a game da iko da wannan yankin. A ranar Lahadi rundunar MINUSMA ta yi korafin cewa rayuwar dakarunta na cikin hatsari duba da yanayin janyewa da ta kira mara tsari daga sansanin Tessalit. Tun ba yau ba dakarun sojin ƙasar ke ganin zaman MINUSMA ba shi da wani muhimmanci illa dai ƙara lalacewar tsaro a yankin mai tarin jama'a. bayanai yana nuna cewa tun bayan juyin mulkin sojojin ke bin hanyoyi da dama wajen raba gari da sojojin ƙasashen ƙetare musamman ma na faransa da majalisar ɗinkin duniya ana dai ganin wannan mataki ba zai ƙara komai ba illa ta azzara matsalar tsaro la'akari da yadda kungiyoyin aware da masu bore suka fara dawowa da ayyukansu bayan ficewa daga yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla da su mali na cikin kasashen yankin sahel da ke fama da ayyukan ta'addanci da sauran kungiyoyi masu dauke da makamai lamarin da ya halaka dubban rayuka da raba wasu miliyoyi da mahallansu an gaishe da michael kudusin Yanzu kuma sai batun ilimi, inda a makon jiya malaman jami'o'i da sauran manyan makarantu a Kamaru suka sanar da ɗage yajin aikin da suka fara bayan da gwamnati ta fara biyan su wasu haƙƙoƙi da suka makale tsawon watanni. To sai dai a cewar sakataren yada labaran ƙungiyar malaman Dr. Mutul Freeman sun ɗage yajin aikin nefa kafin zuwa ranar 28 ga wannan wata na Oktoba. Euh, parmi les deux points qui ont fait l'objet euh, du mot d'ordre A cikin dalilai biyu da suka haddasa kiran wannan yajin aiki, akwai batun kudaden malamai da suka makale a hannun gwamnati. Ba za mu sanar da kawo ƙarshen wannan yajin aikin ba. A maimakon haka, mun bayar da umarnin ɗage shi ne har zuwa lokacin da al'amura suka daidaita waɗannan makudan kuɗaɗe ne da suke ci gaba da kasancewa a hannun gwamnati za mu jira nan da zuwa ranar 28 ga wannan wata na oktoba kuma matukar ba a biya su ba ba za mu iya cewa mun eh, kawo ƙarshen yajin aikin baki ɗaya ba jagoran 'yan adawa a senegal usman Sanko, da ake tsare da shi wanda kwanaki takwas da suka gabata ya koma yajin cin abinci ya samu nakasa a lafiyarsa ta hanyar dogon suma lamarin da ya sa aka garzaya da shi bangaren kula da marasa lafiya da ke cikin yanayin halin rai kwakwai mutu kwakwai kamar yadda ɗaya daga cikin lauyoyinsa ya bayyana a ranar larabar da ta gabata Rikayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani. Sonko ya fita daga hayyacinsa na ɗan gajeren lokaci a ranar 23 ga wannan wata na Oktoba a cewar lauya Sir Cledoley inda ya ƙara da cewa ya samu damar ganawa da shi kwana guda kafin ranar. Sonko wanda ya ƙudiri aniyar tsayawa takarar shugabancin Senegal a zaben watan Fabrairu mai zuwa ya zargi shugaba Macky Sall da amfani da matakan shari'a ba bisa ka'ida ba wajen taka masa birki a fagen siyasa. Sonko dai ya faɗa rikici da gwamnatin ƙasar ne tun bayan da ya nuna nuna sha'awarsa ta tsayawa takara a zaben 2024 abin da ya danganta da yunkurin hana shi takara ta kowane irin hali zargin da gwamnatin ta musanta. A yanzu haka dai Sonko yana zaman kaso ne bayan hukuncin ɗaurin shekaru biyu da kotu ta yanke masa a sakamakon samun sa da laifin yunkurin lalata da ƙananan yara zargin da ya sha musantawa tare da ikirarin an ƙaƙaba masa ne kawai don a hana shi takara da gangan. cikin makon da ya gabata hukumar zaben liberia ta ce nan da watan gobe na nuwamba za a sake fafatawa tsakanin shugaban kasar George Weah da kuma babban abokin hamayyarsa Joseph Boakai da suka yi kusan kankan a zagayen farko na zaben shugabancin kasar da ya gudana. Hukumar ta ce 'yan takarar biyu sun gaza samun adadin ƙuri'un da ake bukata kafin zama shugaban ƙasa, inda George Weah ya samu kashi 43.83 yayin da Boakai samu kashi 43.44. Shaibu Umar, wani mazaunin birnin Monrovia, ya yi mana tsokaci kan halin da ake ciki a ƙasar ta Liberia. sai yanzu halin a jiki dare zai mutane da yawa ne wasu dai hankalin za ta tashi saboda shi ya zo ya za koma wanda mani suna shiga yan zaɓe suna ba mutane kuɗi su a kire ka a tambayi yan kanada takardar zaɓe na ka haɗa musu kinan kawai a zo a baka cin hanci don ka zaɓa mishi lalle abin suka yi kenan. to ko wataƙila hmm? akwai fargabar rikici kuwa. ana batun fargaba a gofar gaba a gofar gaba a gofar gaba don shi ɗan zaɓe a jawo ya ce in ba ba ba za su yadda ba shi ma yanzu ka shi so shi ma yan bauchi ba an wani abban shi ma ba za su yadda ba a kofar gaba na a kofar gaba to da halin ake za ga mutane inda za ga a kofar gaba za ga zo ka sa gaira da mutane ka sa abinci suna kai gida suna ajiyewa ko za ta shinkafa wasu kuma su aika iyalin su kauye suna tafiya a kofar gaba kone kaman wani hali ku baki a kasar kuke ciki a to ta san bako in dai kai ba ka so ba su gudu rigima a gida ma kallon su kai ba mu ba mu tada mu gaskiya ba mu tada mu ba wajen baki ko ba mu tada mu To daga Liberia sai kuma jamhuriyar Congo, inda dubban mata manya da ƙanana da suka ta gayyara sakamakon rikicin da ya ritsa da su a shekarun da suka gabata suka tsinci kansu cikin kunci mai tsananin gaske. Michael Kurson na ɗauke da rahoto a kai. A yayin da ake ci gaba da yaƙe-yaƙe matsalar fyaɗe da masu ɗauke da makamai ke yi wa mata waɗanda akasarinsu ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira na ta'azzara a cewar ƙungiyar likitoci ta duniya Medicine Sans Frontier. MSF ta ce mata da dama ne ke zuwa neman taimako sakamakon cin zarafi ko fyaɗe da aka musu a wasu sansanoni da ke wajen birnin Goma na gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo inda ake samun matsugunai marasa inganci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai 130 ne ke yankin arewa maso gabashin Congo, inda wasunsu ke neman mallakar albarkatun ƙasa a yayin da wasu ke da'awar kare al'ummarsu. su. To mai sauraro da haka shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake naɗe tabarmarsa kuma a madadin baki ɗayan abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma jami'in da ya sarrafa na'ura Mustapha a DBC. Nura Ado Suleiman ke muku fatan alkhairi.